Nu Mahmudu dai shugaban kungiyar fararen hula da ake kira MPCR ya ce zai kalubalanci 'yan siyasar Nijar a zaben shugaban kasar na 2021 kuma shine zai samu nasara a wannan zaben bayan da ya zargi 'yan siyasar Nijar da nuna kasawa da kuma rashin gudanar da jagorancin da ya dace da al'ummar da suke mulka. Ya kamata yanzu mu yunkura a matsayin mu na 'yan kasa da wannan duk abin da mun ka koya a matsayin mu na ɗan hula abin da mun ka sani da matsayin mu na ɗan hula ya kamata yau mu yi unhwani da shi domin yin abin da zai ba da dama a maido ƙasar ga bisa toba mai kyau duk su suka bata demokrasin da muke so tun da mu demokrasin mu demokrasi ce ingantatta ta 'yan ƙasa ta kishin ƙasa ta son ƙasa wanda in lokacin a zaɓi wakilai ya kai watan cikin mutane ba sai mai kuɗi ake dibi ba ana dibin wanda adda hankali na yin aikin kyautata rayuwar al'umma da gaske mu ta mu tarbiya tana cikin wanda suke iya in sun ka zo a wannan lokacin za mu sa mutane bisa hanyoyi na kyautata rayuwarsu da kansu da kansu ba sai sun yi jira ba wani ya zo ya ba su kihi su ne za su iya kamo kihin da suke so irin wanda suke so lokacin da suke so in allah ya so ya yarda Mahmud isu in ya ƙare matsayin shi na shugaban jamhuriya ta Nijar mu ne za mu samun wannan matsayi na canjin shi. To koya 'yan siyasar Nijar ke kallon takarar ta shugaban kungiyar ta MPCR Nu Muhammadu Arzika, da mafuricinsa na cewa shi zai gaji shugaban ƙasa Isufu Muhammadu Adamu Manzo mamba ne a jam'iyyar PNDS tarayya da ke kan karagar mulki. Za mu yi maya da shi. Insha in Allah yarda za mu gani eh, in Allah ya kai mu dubu biyu da ashirin da ɗaya wa zai gaji shugaba muhammadu isu nuhu arzika ne ko kuwa wani dan siyasa ne kuma yan har hula ba sa ba mu tsoro dan sun zo wajen siyasa yancin ne sun yi zo su za mu yi kokowa shi nuhu ba zai ce ba mulkin mu na renaissance ya kasa shi bai da matsayin da zai faɗi hakan ya san mulkin mu na renaissance tun da aka fara demokradiyya mulkin mulkin demokradiyya ba gwamnatin da ta yi aiki a ƙasar nan kamar mulkin resistance wannan ya sani kuma duk 'yan ƙasa sun sani ayyukan da aka yi kenan zancen kasawa in ya ce 'yan siyasa sun kasa ba da 'yan renaissance ba yake ya san da wa'anda yake a nasu bangare lawali adamu shugaban kungiyar fararen hula da ake kira map ya bayyana cewa lallai lokaci yayi da ya kamata a ce kungiyoyin fararen hula nijar sun kawo sauyi game da jagorancin kasar nijar to sai dai fa abu ne wanda yake buƙatar nazari da kuma tuntuɓar juna in dai shi yayan namu nuhu arzika ya tabbatar da wannan magana cikakka ce azazza ce ya kamata ya kirawo duka inda shika shika yan harkulla suke masu hodi a shi a tabbatar da wani irin tsari ya kamata a yi a yi tahiya ta gaba ɗaya amma aka ci a yi tahiya ta ruwa kaga dan harkulla zai tahi kamar da mata suka ta suka takara shekarun baya sai mata suka kewaye mata yan uwansu suka zo a bata kai bata ka ba a karo na farko kenan dai da za a samu shugaban wata kungiyar fararen hula da zai gwagwarmaya da 'yan siyasa zaben shugaban kasar nijar Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Nyamai, jamhuriyar Nijar.